This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanku da hantsi. Ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Shaidun gani da ido a arewa cin ƙasar Kamaru sun ce akalla mutane goma sha ɗaya ne suka mutu a sakamakon harin da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai kan wata bas a kusa da kan iyakar ƙasar da Najeriya. Rahotannin da aka samu jiya Asabar sun ce a ranar Alhamis da daddare aka kai harin a yankin Waza inda 'yan yakin sa kai suka buɗe wuta a kan bas ɗin da ke dankare da fasinjoji. Hukumomin gwamnati ba su ce komi ba a kan harin. to amma wani jami'in soja a yankin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun reuters cewa tana yiwuwa an kashe mutane da yawan su ya kai 25 kuma an kai mutane goma da suka ji rauni asibiti kusa da marwa babban birnin yankin samun bayanai akan irin waɗannan hare-hare galibi sukan ɗauki lokaci domin an lalata kafofin sadarwa a yankin kamfanin dillancin labarun reuters ya ba da rahoton cewa matafiya daga yankin da suka isa birnin marwa ne suka tabbatar da cewa an kai harin daga can najeriya makwabciyar kamaru kuma shaidun gani da ido a arewa maso gabashin kasar sun ce a ranar larabar da ta shige 'yan yakin sa kan kungiyar boko haram sun sace kimamin matasa da yara arba'in daga ƙauyen malari na jihar borno da ke cikin lungu shaidun gani da idan da suka isa maiduguri babban birnin jihar borno sun ce 'yan yakin sa kan sun kutsa ƙauyen suka sace yara maza da matasa babban cikinsu bai wuce shekaru 23 da haihuwa ba shaidun sun ce sun arce daga ƙauyen ne bayan an kai harin wani jami'in ƙasar isra'ila ya ce ƙasarsa ta yanke shawarar cewa ba za ta bai wa falasɗina dala miliyan 25 da ta karba haraji daga falasɗinawa ba domin mai da martani ga yunkurin da falasɗinawa ke yi na samun wakilci a kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa icc a takaice falasina na dogara ne akan waɗannan kuɗaɗen shiga duk wata domin biyan ma'aikata albashi da kuma gudanar da harkokin gwamnati babban mashawartan falasina saib erakat ya allah wadai da wannan mataki da isra'ila ta ɗauka kuma ya ce hakan ba zai sa falasina su karaya daga begensu na neman wakilci a kotun icc ba Isra'ila ta ɗauki wannan mataki ne kwana ɗaya bayan da Falasɗina suka miƙa wa Majalisar Ɗinkin Duniya takardun niyyarsu na samun wakilci a kotun ICC. Matakin da zai ba su sukunin neman a caji Isra'ila da aikata laifuffukan yaƙi. Dama kuma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi barazanar ɗaukar matakan da bai bayyana ba na mai da martani ga yunƙurin Falasɗinawa na neman wakilci a kotun ƙasa da ƙasa ICC. masu aikin nema a kasar indonesia sun koma ga aikin da suke yi a yau lahadi na neman jirgin saman fasinjan da ya faɗi cikin teku bayan da suka gano abubuwa guda biyar a cikin tekun to amma kuma wannan aiki na neman yana ci gaba da yin kicibis da rashin kyawun yanayi ala tilas masu ninkaya suka dakatar da aikin da suka fara yi a yau saboda duhu ba sa gani sosai hukumomi na bayyana fatar yanayi zai inganta wani lokaci a yau domin masu aikinsu su ci gaba da wannan aiki da suke na neman jirgi da kuma gawakin mutane da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka na birnin washington dc 'yan sandan ƙasar india sun kama maza uku waɗanda ake zargi da laifin yin taron dangin yi wa wata 'yar ƙasar japan fyaɗe a gabashin ƙasar. hukumomi sun ce sun yi imanin cewa maza biyar ne suka ajiye wannan mace ɗaliba har na kusan makonni uku a wani ƙauye kusa da wurin ibadar godgaya yan sanda sun ce ɗaya daga cikin wanda ake tsammanin yana da hannu a faɗin jami'i ne da ke warwa da 'yan yawon buɗe ido kai wanda shine ya kai matar bodgaya inda suka tsare ta suka yi mata faɗe. 'yan sanda sun ce a watan jiya wannan mace ta samu nasarar gudu ta kai birnin kolkata inda ta kai kukarta karamin ofishin jakadancin kasar japan ɗin da ke can matsalar keta haddin mata da yi musu fadi a indiya ya jawo hankalin duniya ne a lokacin da wasu maza suka taron dangi suka yi wa wata budurwa ya shekara 23 da haihuwa mummunar fade a cikin bas da ke tafiya a shekara ta 2012 tun wancan lokaci aka tsaurara dokokin hukunta masu aikata wannan laifin to amma masu hankoron kare hakkin mata sun ce tilas al'umma su canja yadda suke ɗaukar mata a zaman ba bakin komi suke ba kafin a sami nasarar daƙile musgunawa da kuma yi wa mata tarzoma a ƙasar ta indiya rundunar sojan ƙasar pakistan ta ce jiragen saman yakin ta sun kai hare-haren bama-bamai kuma sun lalata maɓuyar 'yan ta'adda da dama kusa da kan iyakar ƙasar da afghanistan a jiya asabar har ma sun kashe kimamin 'yan yakin sa kai 31. Sashen hulɗa da jama'a na rundunar sojan ya ce hare-haren da aka kai zazzaban tira na gundumar Kaiba sun kuma lalata wata cibiyar horar da 'yan harin ƙunar bakin wake. 'Yan harin ƙunar baƙin wake suna daga cikin waɗanda aka kashe. Tun lokacin da 'yan yakin sa kai suka kai hari wata makaranta a fashewar. wato a watan disamba da ya zama sanadin kashe mutane 150 yawancinsu yara pakistan ta ƙara ƙara ƙaimin hare-hare a yankunan ƙabilu da suke kan iyakar ƙasar da afghanistan labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Yama masu haron masu salamu alaikum barkanku da hantsi da fatan an shiga wannan sabuwar shekara lafiya. Gaskiya gwamnatocin Arewa ba su sa ilimi a gaba ba. Arewa da mai ta take bayan kudincin Najeriya. Maganar gwamnati ana jama na farko dai mutane na yara na jewa kuma babu babu kayan aikin kamar yadda nake gaya maka matsala ce babba 'yan mata a ilimin 'yan matan area din ga gaskiya matsala ce babba those girls have the right to get education and they are human beings they deserve the right saboda su ma waɗannan 'yan mata suna da 'yanci da hakkin su nemi ilimi su ma fa adam ne suna da yancin kada a tilasta musu ko a yi garkuwa da su suna da yancin walwala da kuma mutuntawa da adalci in ji malala Waɗannan muryoyi da kuka ji suna daga cikin irin wasu rahotanni da muka kawo muku a bara, kuma kamar yadda muka yi muku alkawari cikin shirin nan a makon jiya, wannan makon ma za mu yi waiwaye mu kawo muku kaɗan daga cikin irin wasu rahotanni da muka gani suna da muhimmanci da muka gabatar cikin wannan shiri a shekarar da ta gabata. Ɗaya daga cikin rahotanni da muka kawo muku ranar biyar ga watan ɗaya har da wannan rahoto daga jihar Katsina inda gwamnan jihar Barista Ibrahim Shehu Shema ya bikin buɗe kwas da aka shirya ɗalibai daga makarantun firamare daban-daban a cikin jihar domin su tashi da kuɗayin koyon sana'o'in hannu. Akasari ba mu da 'ya'ya mata masu yawa a cikin wannan jihar da kuma cikin jihohinmu na arewa. Muka ga me ya kamata yawanci iyaye suna da shakkun tura 'ya'ya makarantu na zamani ko in ce na wanda ake koyo da harshen turanci saboda gudun cutuwa saboda al'ada da ta canja ƙasa da kuma cikin duniya na ce to me zai hana mu nemo makarantu a ƙasashen larabawa mu tura 'ya'yan mu a can musamman 'ya'ya mata a ba su gurabe da daman karatun aikin likita da aikin ingozoma. Amma duk da irin wannan shiri farfesa Hauwa Imam ta jami'ar Abuja ta ce gwamnatocin jihohin Arewa suna yi wa harkar ilimi rikon sakainar kashi. Farfesa ta bayyana haka ne a ƙarshen taron shugabannin makarantun sakandare da ke shiyar Arewa maso gabas da aka yi a Jalingo fadar jihar Taraba. Mu gabatar muku da rahoton ranar sha biyu ga watan ɗaya. gaskiya gwamnatocin arewa ba su sa ilimi a gaba ba arewa da ita take bayan kudancin najeriya cikin al'amarin ilimi a kasar nan kuma gwamnonin mu yi wani abu ba wanda za su sa ilimin nan ya tafi daidai inda ake so yanzu ana neman malamai a makaranta misali abinda ana neman malamin agriculture abinda su je su nemo malamin koyon harkar noma sai su je su kawo yan uwansu a ba su aiki wanda su ba su koyi harkar ilimin noman nan ba Mun nemi jin martanin shugaban kungiyar gwamnoni daga arewacin Najeriya wadda harwa wa yau shine gwamnan jihar Niger Dr. Mu'azu Babangida Aliyu kan wannan batu. Kwamishinan ilimi a jihar Danladi Abdulhamid ya mai da martani a madadin gwamnan kan sukar da Farfesa Imam ta yi kan yadda gwamnonin suke tafiyar da harkar ilimi a tattaunawa da ya yi da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari. A na farko ina farin ciki ga Allah subhanahu wataala da yake wannan farfesa din ya arewace. ce. Ma'ana kenan ilimi bai fi ɓari a arewa ba da ba mu samu profeso mace ba tashin farko kenan na biyu cewa gwamnonin arewacin najeriya ba su aiki wannan ba gaskiya ba ne magana na ilimi in Profesor Hawa ba sani ba gara ta sani. Dai duk da wannan zargi wasu gwamnatocin suna kokari wajen kamantawa a fuskar ilimi. Domin ranar sha tara ga watan ɗaya mun gabatar muku da hira da kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Kano Alhaji Haruna Umar Dogo kan shirin ba da ilimi kyauta da gwamnatin jihar ta Kano ta bullo da shi. amma da yake mai girma gauna mutum ne mai hangen nesa da tunani kwarai da gaske yana da jin kukan al'ummarsa da me ake ciki me ake so a yi kuma na gaskiya kamar da ke bamu labari yana jin rediyo sai ke jin wata mata tana kukan cewar akwai kuɗi na makaranta wani aka sadu da dai baya da yawa kuma tana son ɗanta karatu amma ita ba za ta iya biya ba kuɗin nan ɗari hudu ne a makarantar sakandare mai girma gauna sai ce to wannan abun bai kamata ma a ce an tsaya da shi a sakandare ba kawai a kira mu ya ce da mu mu je mu duba mu gaya masa menene ne ake bukata a yi domin a fara ilimi kyauta a jihar Kano A yayin da ake kukan karancin malamai da kayan aiki a fannin lissafi sai ga wani ɗan Najeriya daga yankin arewacin ƙasar marubuci a wannan fanni na lissafi, wadda ya kasa samun tallafin fara da aikinsa. Mun kawo muku rahoton ne cikin shirin nan da muka gabatar ranar 23 ga watan biyu. A takaice kai akwai wasu kalubale da ka samu yayin da kake wallafa wayannan littattafai? Eh gaskiya ka na samu na samu kalubale da yawa domin da nike rubutun takardun gaskiya na bi na nemi in samu ainihin su professors a cikin lissafi in same su su karanta takardun nan su ma su ba da ah, comment nasu amincewansu amma abin mamakin shine damuwansu kawai da ainihin rubutun da na yi wai shine ni din nan ne matashi ne na yi karami da yawa um, kaza kaza kaza kaza so sannan kuma wani kalubalen kuma da na samu shine zancen kuɗi samun kuɗi da har zan bi in fitar da takardun har ta fito duniya ta samu har kuma ta yi amfani da shi. Kamar dai sauran sana'o'i malanta tana daga cikin muhimman sana'o'i daga kaka da kakanni. Cibiyar horas da malamai NTI tare da cibiyar rajista ga ƙwararrun malamai ta gudanar da bikin rantsar da malamai da suka samu takardar shaidar ƙwarewarsu. Kamar yadda muka gabatar muku da rahoton ranar 23 ga watan uku. to the teaching profession. profession. That as a registered teacher, I will discharge my duties honestly. So help me God. So help me God. Muryoyin waɗanda aka miƙa wa takardun shaida na ƙwarewa na malanta kenan da ke ɗaukan alkawarin aiki da horon da suka samu wajen ci gaban al'umma da kuma kare mutuncin aikin malanta. Gwamnatin jihar Katsina ta dakatar da wasu makarantu masu zaman kansu saboda sun kasa cika sharuɗɗan da gwamnati ta shimfiɗa musu. Kwamishinan ilmi na jihar Farfesa Aminu Ado Kurfi ya yi bayani kamar yadda kuka ji cikin wannan shiri ranar 23 ga watan uku. Akwai makarantu kamar guda hudu ko biyar ba da umarnin cewa an rufe su. Ba ma wannan ma hida mu sai muka yi kokarin ga cewa tabbacin yaran ma sun iya abin da ake koya musu wanda shi dama muhimmi da kusan duk yaron da na nema ya karanta mun me ake koya mashi ko kuma ya man bayanin ma me ake koya musu kusan ba su iya ba ka nan alama ne na cewa babu ingancin koyo da koyarwa matsalolin ilimi a Najeriya musamman daga arewacin kasar suna da yawa saboda haka muka tuntuɓi sanata jibrin amin tsohon ministan ilimi kuma tsohon shugaban jami'ar maiduguri domin jin nasa ra'ayin kamar yadda kuka ji bayani sa ranar hudu ga watan shida a wannan shiri. maganar gwamnati ana da amma na farko dai mutane na yara na da yawa kuma babu babu kayan aikin kamar da nake gaya maka. Mm. saboda haka ba za a iya ba su abubuwan masu kyau tebur ɗin da kujeran da malamin ma ko ko wurin kwana ko yanzu abinci da za a ba su ko yanayin wurin baya kyau saboda haka mutane za su yi kyama mana. Cikin ɓangarorin ilimi da mahukunta suka mai da hankali a kai yau shine makarantun tsangaya. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa kwamiti domin duba wannan bangare Farfesa Amir Galadanci ne shugaban kwamitin ga kuma bayani da ya kan ayyukan wannan kwamiti a lokacin da ya yada zango a jihar Katsina kamar yadda mu gabatar muku da shi a wannan shiri ranar 28 ga watan hudu. Wannan kwamiti wato gwamnatin tarayya ta kafa shi don ya aiwatar da tabbatar da an aiwatar da abubuwan da ya kamata a yi game da yadda za a bai wa waɗannan yara su ma damar su yi karatu yadda ake baiwa yara a ko a sauran makarantu. Cikin yajin aiki da aka jima ana yi a Najeriya baban nan har da wadda malaman kwalojojin kimiyya da fasaha fasaha na Najeriya suka shiga wadda ba a juma da janyewa ba bayan da aka nada sabon ministan ilmi Malam Ibrahim Shekarau. Babban sakataren kungiyar na kasa Malam Usman da Umar shine yayi wannan zargi a hira da muka yi da shi. Ya mace an gabatar wa shugaban Najeriya su kan yadda 'yan sandan suka yi masu. Eh, wallahi abin takacci ne. Mu mun rubuta musu takarda cewa za mu yi jerin gwano mu gaya mutane abin da ke damu. mun gaya sss mun gaya ma duniya kuma mun haɗu abuja za mu yi sai suka fito cewa ah, so ba su yadda ba muka ci aito kuma ba za su hana mu ba muna cikin yi kenan mun tashi daga nan Igbo Square muka je Ministry na Education muka je Ministry of Labor za mu je National Assembly sai suka hana kuma mutane da yawa sun Allah wadda da abin da yan sanda suka yi. Cikin wasu muhimman rahotanni da muke gani muka kawo muku har da yadda hankalin duniya duka ya karkata kan Najeriya bayan da ƙungiyar Boko Haram ta sace ‘yan mata ‘yan makaranta su fiye da ɗari uku a garin Chibok cikin jihar Borno a watan hudu. Na tambayi shugaban kwamitin ilimi na ƙungiyar zumunta ta ‘yan arewacin Najeriya da ke nan Amurka Dr. Ibrahim Khalil ra'ayinsa kan ƙungiyar Boko Haram cikin shirin nan da muka gabatar ranar 18 ga watan biyar. To a gaskiya wannan abun takaici ne kuma abun al'ajabi. saboda kamar yadda na gaya ma Allah ya nuna mana cewa karatu ya waje ba a kanmu saboda haka idan ana son mu ci gaba dole ne mutanen mu su yi karatu kuma su wayannan yara ban ga laifinsu ba <laughs> dama aka ce wasan yaro karatu ko ba wani ai shi ne aikinsu. To amma karka manta cewa waɗanda suka yi wannan abin ba su yadda da cewa ba su yadda da ilimin zamani ba. <laughs> to ai abin da abin da zaka duba da me suke amfani ne in sun je za su abin da suke yi ba da bindigogi ba ne bindigogi nan ta yaya aka same su abin nan yadda suke shiga talabijin siwa jama'a magana ta yaya aka samu Cikin manyan matsalolin ilmi a arewacin Najeriya har da koma bayan ilmin ɗiya mata musamman a ƙasar Hausa. A yayin da Boko Haram take kasar harkar ilmi musamman a jihohi da suke arewa maso gabashin Najeriya ta wajen kaiwa makarantu hari da kisan malamai da ɗalibai, a wasu sassan Najeriya babu wannan matsalar duk da haka ɗalibai musamman mata ba sa zuwa makaranta kamar yadda shugabar makarantar sakandare ta ‘yan mata da ke bunza a jihar Kebbi, Madam Liyatu Helen Audu ta yi bayani. mu gabatar muku ranar 21 ga watan shida. 'yan mata a ilimin 'yan matan area din ga gaskiya matsala ce babba ai kun zo kun iske su kwankwance ko wasu karya suke yi lafiyan su lau sun yi karya cewa ba su da laya don a maishe su gida su dai gida gida gida gida gida su koma gida kuma ba komi suke yi gidan nan ba su dai su zauna gida ba su dai son ilimi ba su dai son karatu kuma kun saurari yadda ake ta kira ga masu hali su taimaka wa harkar ilmi saboda gwamnati ita kaɗai nauyin yayi mata yawa. Akwai alamun wasu mutane bisa rahotanni da muke samu daga Katsina suna amsa wannan kira. Misali a cikin rahoto da muka gabatar muku shi ma ranar 21 ga watan shida kun ji gudumawar kekunan hawa da sakataren hukumar ilmi bai ɗaya a jihar Katsinan Alhaji Abu Kasim Jibiya ya baiwa ɗaliban makarantar sakandare da ke ɗaɗɗara. Sai yanke shawara gaskiya ya kamata in ɗan tara kuɗi in sai musu kekuna. Don alhamdulillah sai Allah ya bani lokaci ya bani kudiri na ya kammala. Wajen wata hudu na tara kuɗi na sai musu kekuna guda ashirin na mata da na maza. Aka je aka yi kuɗi aka rarraba. A shahada mata ciki. Hada mata ciki. Hakanan ma wata ƙungiya mai zaman kanta a Kaduna da ake kira Empowerment for Excellence Initiative tana tallafa iyaye mata gwiwa su ma domin su kyale 'ya'yansu mata su tafi makaranta. Shugabar wannan ƙungiya Madam Joy Anthony ta zanta da wakilin sashen Hausa Iliya Kure kan buri da kuma aikace-aikacen wannan ƙungiya Wannan organization Empowerment for Excellence Initiative muna aiki da mata da 'yan mata kuma um, muna musu kaman programs aiki da yake taimake su a makaranta kuma muna taimake su a uh, biyan kudin makaranta da rigar makaranta. A wannan yunkurin nema da kuma kokarin ganin an matsa kaimi da matsin lamba ga kan gwamnatin Najeriya domin a sako ɗalibai 'yan mata 'yan makaranta da 'yan bindiga suka sace da kuma ƙara ƙarfafa iyaye guya wajen ilmantar da mata. ‘Yar gwagwarmaya kan harkar ilmin mata kuma ita ma wacce ‘yan Taliban sa kai wa farmaki a Pakistan, Malala Yusuf Zai ta kai ziyara Najeriya bisa gayyatar masu gwagwarmayar ganin an sako ‘yan matan nan ‘yan Chibok. Mun kawo muku rahoton ne cikin shirin shirinmu na ranar 18 ga watan Yuli. Saboda su waɗannan 'yan mata suna da 'yanci uh, da hakkin su nemi ilmi su ma faɗin adam ne suna da ‘yancin kada a tilasta musu ko a yi garkuwa da su suna da ‘yancin walwala da kuma mutuntawa da adalci in ji malala a kwazazzabin suwat akwai ƙungiyar nan da ake kira taliban ‘yan ta'adda ne suka ce musulunci bai yadda ya mace ta nemi ilimi ba suna ɓata sunan musulunci irin abin da ke faruwa kenan a nan boko haram tana ɓata sunan addinin islama cewa ya mace ba ta da ‘yancin neman ilimi baki ɗaya maganar ba ba gaskiya ba ce. Addinin Musulunci ya halatta wa ɗa namiji da kuma ya mace duk su nemi ilmi An tilasta neman ilmi Musulunci yana mutunta kowa a matsayinsa. Kalmar Islam tana nufin zaman lafiya. Yau babu wanda yake yaƙi da ilmin zamani kamar wasu musulmi. Alhali kuwa masana sun ce sarsalar abin da ƙasashen yammacin duniya suke tinƙaho a kansu sun samo asali ne daga masana addinin Islama. Farfesa Bube na mai wani jamar Antidiyof da ke ƙasar Senegal ya ba da misali. eto eh, eh, akwai lalle in can baya baya mutane ba su sani ba ne duk abin da ya zama yau ilimi ne na zamani ya fita daga cikin addinin musulunci ne kada mutane su manta ko ta sanya adadi ne ko ta waƙe ko ta ilimin kimiyya ko ta mathematic ko kuma ta falsafa ko kuma ta kere-kere duka wannan abin kasashen turai na yau sun gaje shi ne daga addinin musulunci misali eh, tsakanin karni kama eh, tara eh, na tara bayan aiwa annabi isa zauki karni na goma sha bakwai bayan shi aiwa shi shi annabi isa hmm. duka ilimin duniya da an ka sani ko ta fanni ne yana cikin hannun addinin musulunci ne yana cikin hannun musulmi ne ba ta ɗauko ta fannin kamar falsafa mun samu mutane masu dogon nazari akwai wani da ake ce ma alkindi wanda ya fara akwai kuma wanda ya bi shi ake kira alfarabi bayan alfarabi an kai ibn sinna bayan ibn sinna sa'annan kuma aka yi ibin rushd wanda kamar shi ya zamna a can kasa espanya wato shi ainihin shi kan kasa eh, espanya ne eh, a cordoba ba da haka an ka samu mutane masu dogon nazari kamar shi kabodin ya hayyar su harabardi an samu kuma alkorafi wanda ya zama shi ta fannin mathematics har yanzu abin da ake ce algorithm wato sunan shi ne an samu aljibri wanda har yanzu aljabar da rika jin su mutanen turai suna cewa aljabar wato sunan shi ne shi wannan musulmin dogon nazari ta cewa wani lissafi wani eh, sakamako da wani ajema a sa kai ko ana iya zuwa bisa wata Eh, wanda ya zamanto su amurka da mutanen rasha suka samu suka yi shi duka wa'annan ababen idan aka je aka tono abin da su suka rubuta suka bar mana gado za a same shi a cikin wannan littattafan nasu to kas yau sai ya zamanto musulmi wata rana da a leƙawa a gani ta cewa da menene addinin musulunci ya kawo cikin duniya irin abin da ya kawo na kamar duniya ta ci gaba ɗan adam ya ci gaba ba wata eh, addini ko kuma in ce ba ma wata wani bangare na duniyar nan inda dai adda dan adam wanda ya kawo taimako irin haka nan don rayuwar dan adam ta gyaru a bisa eh, eh, bangon duniyar nan ba a da shi to amma rashin tsaya a leƙa rashin ɗauko tarihi kuma rashin kamar gurin cewa da ni dan adam ne ni musulmi ne ni za ni iya kawowa ta cewa da addini na ya ci gaba ba wai ka fannin wani yaƙe-yaƙe wani kashe-kashe ba wannan shi ya kawo ka ganganin kamar cewa ana samun saɓanin ra'ayi. Muna birnin Kebbi inda malamai sun lura cewa a jahilci ake danganta musulunci da hana diya mata neman ilmin zamani. A hira da ya da Maryam atu Muhammad Sheikh Muhammad Chindo ya kira ga iyaye su kaucewa duk wani mataki da zai tauye neman ilmin 'ya'yansu mata. Na farko ilimi dai a musulunci baki daya, wato yana da muhimmancin gaske. kuma a musulunci ilimi kamar da malamai ke nunawa masana wato ba bayan ilimi na addini tsintsa da kuma ilimi na sha'anin rayuwa ta duniya duk abin da ke ana bukata da shi su imamul gazali suna cewa wato duk wani ilimi wanda a wannan lokaci rayuwa ba ta daɗi sai da shi wato rayuwa ba ta yiwa sai da wannan ilimin suke cewa ya zama wajibi al'ummar musulmi zamanta sun mallaki wannan ilimin idan ba su yi ba sun yi laifi ga Allah don haka a ilimi baki daya da na addini tsintsa da kuma na sanin rayuwar duniya to kamar boko kenan musamman abin da yake wato ya shafi bukatar da ake da ita ga su 'yan uwa mata bangaren aikin asibiti misali aikin karantarwa da wasu wurare waɗanda yake lalura ce ta mata su za su tsaya wa mutane za su tsaya wa mata 'yan uwansu da wannan to al'umma musulmi na buƙatar wannan to irin kalubalen da akan fuskanta mafi yawa a sani na shine irin rashin fahimtar matsayin ilimin a musulunci wanda shi ke sanya waɗansu iyaye suna ja da baya game da wannan sannan akwai kuma wani kalubale shine rashin tabbas game da tarbiyyar 'ya'ya wanda ya wasu iyaye suna da shi Masu haro baki ɗaya kuma da aka Allah kamun ƙarshen shirin nagari na kowa a makon farko na sabuwar shekara ta 2015. A madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma kibahiro ne wadda ya daidaita sautin shirin A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe da fatan Allah ya nuna mana ƙarshen wannan sabuwar shekara lafiya. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Shaidun gani da ido a arewacin ƙasar Kamaru sun ce akalla mutane goma sha ɗaya ne suka mutu. a sakamakon harin da 'yan kungiyar boko haram suka kai kan wata bas a kusa da kan iyakar ƙasa da najeriya rahotannin da aka samu jiya asabar sun ce a ranar alhamis da daddare aka kai harin a yankin waza inda 'yan yakin sa kai suka buɗe wuta a kan bas ɗin da ke cike da fasinjoji wani jami'in ƙasar isra'ila ya ce ƙasarsa ta yanke shawarar cewa ba za ta bai baiwa falastina dala miliyan 25 da ta karɓa haraji daga falasinawa ba domin mai da matane ga yunkurin da falasinawa ke yi na samun wakilci a kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa icc a takaice masu aikin nema a ƙasar indonesia sun koma ga aikin da suke a yau lahadi na neman jirgin saman fasinjan da ya faɗi cikin teku bayan da suka gano abubuwa guda biyar a cikin tekun to amma kuma wannan aiki na nema yana ci gaba da yin kicibis da rashin kyawun yanayi ala tilas masu ninkaya suka dakatar da aikin da suka fara yi a yau a saboda duhu ba sa gani sosai hukumomi suna fatar yanayi zai ingantu wani lokaci a yau Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.